tuni dai wani bidiyo da ya bayyana wato na shak malam aminu daurawa inda aka gashi a wajejen wani dina yana ta tika rawa aka fara cece ce, musamman ma da kafafen sada zumunta da muhawara inda a yanzu bidiyon yana nan yana ta trending inda yake ta ake ta yawo da wannan bidiyo inda ake nuna yadda wato shak malam aminu daurawa yake yin juyi musamman ma inda aka ga ya juya hannun wata mata ya yi rawa kamar wadda ake yi a indiya sai dai tuni ake ganin cewa wannan abun da malamin ya yi tuni wasu ke ganin abu ne wanda bai dace ba samsam kuma abu ne wanda ya kamata bai kamata a ce an nuna ma duniya shi ba ko da gaske ne ya gabatar to amma sai dai kuma daga bangaren wa'inda wa'inda ba ƙida su guda ba tuni dai suka fara hantararsa inda suke faɗin irin abubuwan da yake yi inda kuma tuni suke nema su mai da abun kamar bangaren abun da ya shafi aƙida inda suke ta yawo da wannan bidiyo sai dai wannan bidiyo ya ɗaure ma mutane kai musamman ma ganin yadda aka ga malamin yana yin rawa sai dai dai kuma wasu na ganin cewa wannan rawa da shi malamin ne kawai dai ɗan nishaɗi ne da aka yi musamman ma a guri saboda haka wani abun da ɗan adam zai yi musamman ma a wannan rayuwa ba zai yiwu ba a ce komai da zai yi sai ya yi daidai akwai inda ake ganin cewa ya ka iya samun matsala ko kuma yakan iya samun tuntuɓe a rayuwa shi yasa wasu ke ganin cewa abun da shi malamin ne? lallai ba wani abu bane wanda za a zo a tada jijiyar wuya sai dai kuma suna ganin cewa babban laifi ne idan aka yi duba da irin yadda wato suke yaƙi da masu irin wannan abu musamman ma da ake ganin cewa na ɗaya daga cikin shine shugaban hizba musamman ma a jihar kano wanda ake ganin samsam bai dace a ga shi malamin ba wato ya hito a irin wa'innan wurare ba sai dai kuma wasu na ganin cewa ta iya yiwuwa wannan bidiyo da aka ɗauko wani tsohon bidiyo ne wanda aka yi shi can baya kuma aka ɗauko shi a wannan lokaci ake nuna abin da shi malamin ne da dai aka ci gaba da yawo da wannan bidiyo inda aka fara ɗora shi ne a kafar sada zumunta ta TikTok, inda kuma a yanzu yake ta yawo musamman ma a social media kala iri daban-daban, musamman ma kama daga Facebook. Sai dai ana ganin cewa wannan bidiyo da ake ta yaɗawa bai kamata ba idan aka duba da irin yadda shi malamin ake kallon shi da kima da mutunci.